بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقهوا في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين اليوم لهدي 25 ga rabi'ul الثاني hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da sha biyar ga watan biyu 2015 za mu yi karatu na 28 baiti na dari biyu da uku shahi na 29 a cikin kuma fasli cikin fasli ko a ce ƙarshen fasli na tara a cikin wannan littafi na ba'ul musalli kusan a yau in an ka kasa littafin nan kashi biyar mun yi kashi hudu sauran kashi guda har yau da muna cikin matsala ta mance sajada a satin da gabata karatun da aka yi shi ne idan ka samu matsala ga wata raka'a ka kulla mabiyatta to waccan da ka samu matsala ta lalace haka kuma aka yi bayani mutum ne shakku gabarin sajada bale in ya tabbata sai dai matsala bai san ina take ba muka yi magana a ɓangaren liman da mai sallah shi dai hukuncin su guda shi kuma mamu hukunci ne daban to inda za mu tashi yaushe ne وفي قيامه إلى ثالثة معها ثلاث ثم في رابعة أتى بها وبعدها تشهد وركعتان ثم قبل يسجد وإن إمام سجدة سهوا سجد لم يتبع وسبه وإن عند الحمد لله أنا أبن za a amma kamin haka kamin mai tafiya din nan akwai wani larbi da aka yi guda biyu wanda na dai bayani akan wujubar ruku din nan na biyu wa badalat bi isa sajadat to an hidda wancan an raba shi amma wannan shi ne ba a raba ba ne aka zo da shi wanda idan mutum yammanci sajada hudu a cikin raka'a hudu ko kuma sajada takwas a cikin raka'a hudu wannan kusan karatu ne ya gabata to yanzu anan kuma har matsala ce ko a ce wayan matsala akan manci sajada abin lura shi ne na ɗai mutum ne ya yi raka'a ta ɗai ya yi ta biyu ya tashi zuwa yin ta uku sai tuna cewa ya bar wani bangare na sajada guda a cikin waɗancan raka'o'i din haka kuma za mu yi bayani mutum ya yi raka'a ta ɗaya ya yi ta biyu ya yi ta uku har ya tashi zuwa ta hudu ya tuni cewa akwai sajadar da bai yi ba a wayancan raka'o'i ne wannan bangare mai sura guda biyu kanuni mai sura guda biyu na ƙarshe a nan abin lura kowace raka'a an san tana da sajada nawa biyu to sura ta farko mutum ne ya yi raka'a biyu ya tashi ta uku amma bai kulla ta ba a nan sai tun cewa sajada uku ya yi ga raka'an nan guda biyu sajada nawa a daidai a samu ga raka'a biyu hudu sai tun cewa uku ya yi kaga ya nuna akwai ragowar ne sajada guda to anan waccan raka'a ta uku tunda bai kulla ta ba zai baro ta misali kamar a ce sallah ce ta azuhur zai baro ta idan ya baro ta yanzu ƙasar raka'a nawa gare shi dai biyu to ga ƙa'ida a nan wadda sajada bai san ina take ba kaga har yau dai ci gaba da karatun satin can ne bai san inda take ba domin in ya san da ta biyu take to a nan tun da ya san da ta biyu take to an san a nan ta ɗai tana nan lahiya lau ta biyu kuma tana da lahiya lauko zai mata sajada amma in ya san me in ya san ga ta take a nan kawai zai yi ba'adiyya ta ƙarin tsayin da ya yi to amma a nan ana maganar bai san ina ya bar sajada ba shin ga raka'a ta farko ko raka'a ta biyu to a nan yakan yi yiwu ga raka'a ta farko ya banni sajadat to ga ka'ida ko in an ka bar sajada ga raka'a ta farko sai aka kulla ta biyu to ta farko ni an matsayin ta yanzu ta lalace don haka yanzu raka'a ta farko ta lalace don yayi ita ce adda sajada ba za a yi raka'a ba babu ne babu sajada sannan ba dama a gyara ta saboda an rage an kulla ta nawa ta biyu kenan gaba ɗaya yanzu raka'a nawa gare mu ƙasa guda ita ta biyu to ta biyu din nan ga ƙa'ida mai fatiha da sura ce mai fatiha da me da sura ce to a nan hanyar ta biyu ba ta inda kammala ba sai ya yi mata sajada ne guda a lura da wannan mun yi bayani cewa ga raka'a hudu abinda addaidai a samu eh, amin ga raka'a biyu abinda addaidai a samu sajada nawa hudu to yanzu raka'a ta dai ita babu ta don haka yanzu ta biyu ita za ta komo makwallin gurbin ta nawa ta dai to hayyau ta biyu din nan da ta komo ta ɗai tana buƙatar sajada guda domin sajada uku ya yi to idan ya yi mata sajada to ta rige ta kammala raka'a guda ta kammala raka'a nawa guda to yanzu raka'a guda gare shi tun da raka'a guda gare shi mai fatiha da sura to idan ya tashi ya miƙe zai raka'a guda idan ya yi raka'a guda mai fatiha da sura zai zamna ya yi attahiyatu ya sake miƙewa ya yi raka'o'i guda biyu masu fatima kawai ya zamna ya yi attahiyatu ya sallame idan ya sallame a nan abin lura shi ne an samu ragi amin an samu ƙari guda biyu a can ta farko ta zan ƙari sannan tashin da ya yi zuwa raka'a ta uku tashin ya zama mishi mai ƙari kaga an samu ƙari ne to ƙari biyu sajada nawa za a yi guda wace iri ba'adiyya don haka yanzu idan wannan matsala ta faru da liman da mai sallah shi dai za su yi ba'adiyya to akan wannan sura kenan to yasa ta biyu ba ta lalace ba saboda ba a ta uku ba missa ta ɗaya ta lalace saboda an ƙulla ta biyu to shine ya ce wafi ƙiyamihi idan ya yi shakku gabarin wata sajada amma bai san inda take ba a lokacin da ya miƙe ila falifatin zuwa ga kulla raka'a ta uku amma bai mi ba bai kulla ta ba kuma ita wannan raka'a ta uku ma'aha falafin akwai sajaddai guda uku tare da ita ba hudu ba tunda akwai sajaddai guda uku tare da ita tabbas akwai buƙatar ƙarin sajada nawa guda tare da raka'a guda ita babu ta to sajaddan biyu sun bita ta to saura raka'a guda a tsaye to ko ita ba ta kammala sai an ƙara mata sajada ne guda don haka ya tashi da sajada biyu kenan idan ya ƙara guda kaga ya tashi da raka'a guda bayan haka ya sake wata raka'a mai fatiha da sura sannan zai zama sannan ya kawo raka'a biyu in ya sallame ya yi ba'adiyya ga liman da mai sallah shi ɗai banda mamu shi mamu an san duk sa'ad tare da liman matsalar ƙabliya ko ba'aliya ta kama shi to ba zai yi ba ba zai yi su ba amma kawai zai rama raka'a din nan da ta kuce mishi to wannan shine sura ta farko sauran sura guda kuma sannan fi rabi'atin idan wannan matsala ta faru ne yayin da yammanci wata sajada kuma bai san inda take ba balle ya aza ta wuri kuma bai tuno ba fi atin sai da ya miƙe zai ƙulla raka'a ta hudu amma bai ƙulla ta ba zai ƙulla raka'a ta hudu amma bai kulla ta ba to a nan sai mu ƙara lura ya yi raka'a ta ɗai ya yi ta biyu ya yi ta uku ya tashi zuwa ta hudu amma bai kulla ta ba to a nan ga ka'ida zai hita batunta tun da bai yi ba bai kulla ta ba to mu dawo ga raka'a ta ɗai ga ƙa'ida ta ɗai babu ta ma'ana ta lalace don me ta ɗai ta lalace saboda an ƙulla ta nawa ta biyu saboda an ƙulla ta biyu to a nan ta biyu ɗin nan mai fatiha da sura ce ita za ta komo gurbin ta ɗai ta za ta komo gurbin ta ɗai ta uku mai ni ce mai fatiha ce kawai me yasa ba ta lalace ba saboda bai kullata ta hudu ba to a nan ta biyu ɗin nan amin ta uku ɗin nan ta dawo ita an matsayin ta biyu ita an matsayin ta biyu a nan in an ka lura sura guda ne da waccan sura ta farko amma matsala na farko sai da ya yi raka'a biyu ya miƙe zuwa ta uku ya tuno sajada uku yi amma wagga ya yi uku sai da ya miƙe zuwa ta hudu ya tuno sajada uku wara ka a uku din nan to aka ce ta ɗai ta lalace meme ta ta lalace mai fatiha da sura ta biyu meme ce to ita za ta komo ta ɗai ta uku mai ce to kuma ita za ta komo ta biyu tun nan in kun ka fahimta an samu ragin bi sura to amma ma'anan ta uku ɗin nan da za ta komo ta biyu har yau tana da wani ƙizgi ne na sajada guda domin ga ta biyu ga ta uku to sajada nawa gare mu kuma ƙasa uku to sajada uku na yi maraka a biyu ba za ta yi ba don haka har yau sai ya yi sajada guda sannan ta uku wacce za ta komo ta biyu ke samun kanta ma'ana ta kammala don haka yanzu waccan ta uku da za ta komo ta biyu mi zai yi mata sajada to shi ne ce a tabiha ya zo da sajada ɗi to da ya zo da sajada ɗi yanzu ƙasa yana da raka'a nawa amma wata shahudu sai wa ya yi attahiyatu ba'adama bayan ya kawo sajada ga taɓin kuɗin da ta zanta biyu don bayan kowace raka'a biyu za a samu mi attahiyatu to a nan raka'o'in nan guda biyu ta ɗai mai fatiha da sura ce an san ta biyu ce ta koma ita ta biyu mai ce don ta ta komo ita to a nan kenan raka'o'i biyu na farko an samu guda mai fatiha da sura guda nemi. to yanzu kuma sallah zuhur ce sauran raka'a nawa ya tunwa ya sallah ta ta zuhur? wa raka'a tari ne ce to ya ƙara raka'a biyu amma masu fatiha kawai shi Awa raka'a ta ne ya ƙara raka'a biyu amma masu fatiha kawai to a nan gaba ɗaya idan mun ka lura mun samu raka'a hudu amma raka'a guda adda fatiha da sura raka'a uku ha fatiha a gare su gaba ɗaya don haka a nan dai an samu ragin ne sura dai an samu ragin tsura guda to akwai ƙari guda biyu waccan raka'a ta harko ya yi sheta ta zama maimi ƙari to kuma ai sai da ya tashi zuwa ƙullo raka'a ta hudu amma bai yi ba tunda an ce fi mafi rabi'atin to ai tsayin nan da ya yi ya zama mai mi ƙari to na ɗaiɗai ga ragin tsura ga ƙari guda biyu ni zai yi sun maƙablu ya sujudu sun masallan ya sujudu zai sajada ƙablu ƙabliya saboda ragin da ƙari da aka samu a cikin wannan sura ɗin in allah so wani sati za mu zo da larbin wannan wurin sai matsala ta ƙarshe hayo dai matsala ce ta barin sajada ko shi sai a ƙara lura da kyau watan kule kuna bin liman hayo mu yi misali ya sallar azuhur to yana da ƙauli guda biyu ƙauli guda wanda za mu fara da shi na al'imamu suhunun ba shi ne mutamadi ba yana da rauni ƙauli na biyu shi ne na imur ƙasim kuma shi ne na imur to shi ne mutamadi to sai mu lura da ƙauli na farko tukun sannan ƙauli na biyu ga wannan matsala bayani na farko shine ku ne tun raka'a ta farko bayan liman ya kullo ta sai kuka taho aka yi sajada ya yi sajada guda bai yi guda ba liman ya yi sajada guda amma bai yi guda ba sai kuka ga zai mike shi alama ya yi batun mi sajada guda to abu guda ka sheku shi ne ku ce ma liman subhanallahi idan kuka ce masa subhanallahi in ya rage ya bar ƙasa da ƙawaho ne biyu da guwayya ne biyu in kuma bai bar ƙasa ba da ƙawaho ne biyu da guwayya ne biyu to wannan bayani na biyu inda bai bar ƙasa ba gaba ɗaya zai dawo kuma komi bai yi wala su juda fita za a zuhin jala in an amruhu salata laisa mubila. sai ya dawo ya uku wannan sajadan shikenan sai ku ci gaba da sallar ku lahiya lau ba wata matsala to amma in ya rage ya daga ya bar ƙasa da hannuwa ne biyu da goya na biyu da kuka yi bai subhanallahi sai ya dawo da ya dawo ya yi wannan sajada to sai ku ci gaba da bi in an ƙare sallah sai ku yi ba'adiyya da ku hashi to in an kai haka ga surar ga guda biyu to amma yanzu matsala da ya miƙe kuka ce masa subhanallahi bai dawo ba to magana akan haka a nan da kun kyale shi to da sallar ku ta lalace saboda akwai gangancin da kuka yi a ciki abu guda zai yi sheku lokacin da ya bar sajadar nan ku ce masa subhanallah idan kun ka ce mai subhanallahi a nan ku ba ku da kes na lalacewa sallah sannan kun yi samai da haƙƙi ne to shi ko sallah ta yana yi wata yi yana yi wata lalace kamar da bayani zai zo to a nan da kuka yi mai subhanallahi bai dawo ba to a nan ga ƙauli na hunun. a nan ba za ku yi wannan sa din ba amma ko kun yi ta sallar ku ba za ta lalace ba saboda wuri ne na sabani amma dai ba za ta amfane ku ba wannan sa da kun kai wadda neman ya to a nan da kuka yi na subhanallah bai dawo ba ga ka'ida wannan raka'a ta farko ba ku da ita domin ba ta da mi. ba da sajada ba ku da ita to yanzu sai kuka ga alamun ba zai dawo ba kuma yana can yana karatu har ya yi kusan yin rukuri to ga ka'ida za ku tashi tsaye saboda gudun ka a yi ba ku samu wadda ba sannan kuma ga wancan zai kulla wancan to sai ku tashi a nan idan kuka tashi kaikaice ne zakubi ne ba bisa ga hakika ne zakubinsa ba don ne na ɗaiɗai kun san babu raka'a ko guda ko gare ku amma shi tashin da ya doke na da ne yana da raka'a don haka anan in ya sake wata raka'a ni zai yi zama zai yi bisa ga ganin yana da raka'a biyu to ku ko kuka tashi kuka kullo raka'a guda za ku zamna ai ba za ku zamna ba saboda baiwa a zamna ga raka'a nawa guda don haka za ku tashi shi ko liman yana ne yana zamne in ya kulla raka'a ta uku ku koran nan kun yi ta biyu ga ku ne ga liman tsaye in ya kulla ta hudu ga gani ne zai zanna ko ku ko lokacin kuke da ta uku kuna tsaye ga liman zamne ku ko kuna ne tsaye kuna da raka'a uku shi ko liman yana gani yana da raka'a nawa hudu to a nan idan liman kamin ya sallame ya ahamo ya ɗauki hanya ta gyara to a nan za ku bi shi ga wannan raka'a ɗin guda in yi so an ka ƙare sai a yi ba'adiyya to amma idan bai ɗauko hannun gyara ba ɗaya ya sallame shi ya ɗauke yana da raka'a nawa hudu to ko bayan an sallame ba sahoi kawai sallah ce za ta lalace ba hanyar in yi Abin abinda aka azame shi ya yi kabbara har ma ta shigowa sallah ya mai da raka'a guda in ya mai da raka'a guda ya sallame sai ya yi ba'adiyya kaga sallah yi ta gyaru amma in bai yi haka ba aka dade sallah ta yi ta lalace to mun ji hukuncin neman to kuko masu raka'a uku ha a nan liman ya sallame ko kuma ga ku tsaye kun yi uku za ku yi wata nawa ta hudu to tun da liman ya sallame da ƙa'ida raka'o'inku ba za su jirkice ba kenan yayin da kuka yadda waccan raka'a ta farko da ba ta da sajada ta biyu mai fatiha da sura za ta zama wadda za ta zanta ɗai gare ku ta uku wacce za ta zanta biyu gare ku ko ita mai fatiha da surat ta hudu wacce za ta zanta uku gare ku mai fatiha ce to ta biyar wadda za ta zanta hudu gare ku mai mici mai fatiha ce domin ba kala'i za ku bina'i za ku yi to anan tun da raka'a guda ta rage muku don liman shi an ƙare da shi to anan kuna iya sai ku sa liman wani liman cikinku wani guda cikinku sai ya zan liman domin ya ba ku raka'a nawa guda biyu kuma kuna iya rabawa biyu wasu su ja liman guda wasu su ja liman guda kuna iya kuma wasu su yi da liman wasu su yi guda guda kuna iya kuma kowa ya yi guda shi ɗai kowa ba ruwa ne da guda a dai samu a dai a hannu dai shi ne a yi wannan raka ɗi duk yadda kuka ga dama to a nan ku sallar ku ta kammala raka a hudu amma kuma akwai wani abu wani bashi da aka bi ku na ƙabliya to a sai a lura don mai ƙabliya ta kan muku akwai ƙari akwai rage rage biyu akwai ƙari guda na daidai waccan raka'a waccan raka'a wacce kuka yassuwa ta zama muku ƙari bayan haka kuma yayin da neman ya ɗauki cewa yana da raka'a ta biyu ya zanna ku lokacin kuna ina tsaye to duk da haka saboda liman ƙarfi gare shi an kama ku da cajin rashin zaman liman duk da kuma ba daidai ne ku zamna ba don haka a nan an samu ragi don haka ga ragi ga ƙari mi za a yi ƙabliya to ga wannan sura amma wannan da ifi ne saboda babban abin lura a nan kamar kumbin liman amma kuma ƙa'ida yana tsaye kuna zamne yana zamne kuna tsaye haka bisa ga hakika ne dai ba abi liman ba to kuma ai yayi saurin sallah gare ku shi ko liman laƙaita yana ku cin mai da raka'a ta hudu shi ko bai ma kai ta hudu ba kaga ala ayi halin dai wannan kauli da ifi ne to sai na biyu na ƙarshe mu'tamadi na ibn rushdin da ibn qasim a yayin da liman tun harko da ya bar sajada kuka yi masa subhanallahi bai dawo ba to dan nan ku ɗayi sajadarku idan kuka yi sajada kun ga wannan raka a farko wata kun ce muku ba kun same ta to ba haka sai ku ci gaba da bin liman kaga za ku yi daidai yana zamne kuna zamne yana tsaye kuna tsaye dan ba a samu matsala saboda tun farko wannan raka'a bata ta kunce muku ba sajadan nan da bai yi da kuma subhanallahi kun yi ta kawai da idan aka ƙare sallah shi an bi shi raka'a guda in ya gyara ta da wuri shi kenan in bai gyara ta ba sallah ce ta lalace amma ku dai kun hita to wannan shine mu'tamadi na ibn rushdin to wannan bayani kusan shine karatun nan da za a fassara Shi shine cewa in imamu idan aka samu liman sajada yi sajdatan sajada guda sahawan ba da gangan ba da jin an ce ya yi sajada guda ya nuna ya ban mi ya ban guda kuma aka ce ba da gangan ba ashe banda in ya batta da gangan ko da jahilci to ya iza kura mai da kuhashi amma sahawa to a nan ta ba ba za a bi shi ba ko da ko wasu cikin kusur sun bi shi to duk wanda ya tabbatar da liman ya basu sajada ba zai bi shi ba to mi ka hisheku wa sabbahu su yi liman subhanallah in ya dawo shi kenan wa in arad idan liman ya yi tsaurin kai ma'ana dai bai dawo ba kuma ga su zanne. kuma hayyar tahi hayya ƙara fata zai ƙara sura to tun da haka ta faru kan a yi ba su samu gaba waccan kuma hayya ƙulla ta ƙamu su tashi da a ƙadihi domin gudun jin tsoron kai ya kulla waccan su tashi su bi shi hakaɗi to amma su sun san suna da raka'a guda shi ko ya dauke yana da raka'a nawa in ya yi waccan ni zai to fa in jalas in ya zauna ga ta biyu din da yaka ganin ta biyu alhali ga hakika ne ta ɗaita. to kamo su tashi yana zanne suna tsaye to a nan in ta uku yana tsaye su kuɗi sun kai ta biyu suna bi zanne to in yayi ta hudu ni zai zama zai yi ko zaman sallama to su ko sai ce ka fi falifatin kamar inda ta uku gare su amma shi man ya ɗauki ta hudu gare shi to a nan ba za su zamna ba a nan ma za su tashi tunda ta uku ta gare su shi a ta hudu gare shi yadda ba su bi shi ga ta biyu ba gare shi don sun san ta ɗaita gare shi haka kuma ba za su bi shi ba ga ta hudu gare shi don sun san ta uku ta gare su idan idan ya kambu daga dawowa din lokacin da suka yi masa subhanallahi din nan to ana yi an samu sa'a kamin ya sallame ya gano kuskure ne to za su bi shi ga wannan raka'a din kamar da dai bayani ya gabata to ayyayo hayyo yana nan bisa ga bakatai to shi ne ce in sallama imamu amma in lalle man ya sallame to anan in ba a gabe ba yana iya gyarawa sai ba biya in an dade sallah ta ta lalace amma su tasu ta lalace ba ya rage musu sauran raka'a nawa guda hum a lokacin ya tuna da raka'atin za su go da raka'an nan guda nan take amma na'i ba kala'i ba kenan mai fatiha za su kawo bai in kala'i ne mai fatiha da sura wancan da ta kuce musu ta harko to nan bisa gami za su yi ta bisa ga bina'i wa qablu yasjudun za su yi qabliya anan bayanin da muka yi na farko raka'a ta dai an san mai fatiha ce ta biyu mai fatiha da sura wadda ta koma ita ta biyu ta dai ta uku mai fatiha ta hudu ma mai fatiha to a nan abin lura shi ne ta biyu nan da ta komo ta ɗai mai minta mai fatiha da sura to ƙa'ida in sun ka tashi za su yi mai fatiha su zamna su sake mai fatiha su sake mai fatiha don haka mai fatiha uku ka nan an samu ragin sura sannan an samu ragin zaman da ba su yi da liman ba sannan an samu ƙarin raka'a wancan ta farko shi ne muka bayanin ragi biyu amma ƙari guda don haka sabanin bayanin da aka yi na farko na faɗi cewa ragi biyu ne ƙari guda amma wurin bayani sai ni bayanin ragi guda ƙari guda to lalle idan suka yi raka'a ta biyu mai fatiha da sura ce da za ta komo ta ɗai a nan masu fatiha da sura sun kare. ta farko da suka yi suwa mai fatiha da sura ce ta biyu ma wacce za ta komo ta farko mai fatiha da sura ce ta uku da za ta komo ta biyu mai fatiha ce ta hudu da za ta komo ta uku mai fatiha ce ta biyar da za ta komo ta hudu mai fatiha ce kaga ana raka'a uku da fatiha amma raka'a guda mai sura saboda bina'i za su yi don haka ga ragen sura ga ragen zaman da liman yayi wanda ba su yi ba domin raka'a ta ɗauta gare su shi kuma ɗauke ta biyu da haka an caje su wannan sannan kuma ga ƙarin raka'a ta ɗai to shine hum ya tuna bi raka'atin za su zo da raka'a mai fatiha kawai nan take wa qablu yasjuduna za su yi qabliya saboda ƙarin raka'a ta farko da kuma rigin sura ga raka'a ta biyu wacce ta uku ta ta komo ita da kuma zaman da liman yayi to wannan fi kauli suhunun amma ga kauli na husaunun allabi fil muhtasar wanda a cikin lawali zahirin muhtasar amma da shuruhu an nuna kaulin nan yana da rauni haka ma shine zahiri na al-akhdari amma wa hawa da ifin kauli ne to wani an mu'tamadi shine cewa ibn al-imamu ibn rushdin kar a ƙarya tabbatar suwa cewa a bar ruju'a tun farko idan ya ƙi dawowa din nan shi ne mai yadda suka yi masu subhanallahi to na lina nafsihim za su yi ma kansu sajada amma daga nan da suka wa kansu sajada to daga nan za su bi liman Sun yi sannan yukammiluna sai su ida tun hayi sallar su in aka kare in liman ya gano shi kenan in bai gano ba sallah ta yi ta lalace in ya gano ya gyara ba ta lalace ba in bai gano ba ko kuma ya gano bai gyara ba sallah ta yi ta lalace su ko sallar su ta yi daidai kuma komi ba su yi ba kabliya ba adiya saboda ba su yi mai komi ba wanda zai sa kabliya ko adiya to wannan kenan abu na ƙarshe da zamu lura shi ne shine an faɗi malan suhunun da kuma ibn rushdu to shi malan suhunun ana ce masa muhammadun suhunun imami ne dan imami sannan mahardaci ne wanda ya hardace hadisi dubu ɗari zuwa sama shine alhafiz yana da littattafai da yawa daga cikinsu akwai aljami'ul li fununin min al'ilmi da kuma adabul muta'allimina da kuma musnani na hadisi shi hijira na da shekara 202 ya yi wa fati tana da 255 yana da shekara 53 a duniya yanzu haka malam suhunun yana da shekara 1,181 da wafati shi ko inu rushdin ana ce masa ahmadunnu ibnu rushdin sunansa ahmadu sannan imami ne mutafannini ya yi sharhin nisa'i sharhi na sunanin nasa'i sannan shi ne adda littafi na bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi an haife shi hijira na shekara da ruhudur tamanin da bakwai ya yi wa fati hijira na da ɗari biyar da sittin da uku yana da shekara saba'in da shidda a duniya yanzu haka yana da shekara ɗari takwas da saba'in da uku da wafati suhununu ya girme ma ibnu rufin da shekara ɗari uku da takwas allah ya saka musu da alkhairi ka ji kansu shi a ƙarshen wannan fasalin in allah ya kai wani sati za a yi bayani akan fasali na goma wanda zai bayani mutum ne ana sallah yana bin liman sai aka mace shi bai samu yin ruku'i ba ko bai samu yin sajada ba domin matsuwa ko saboda an gaje da dai sauran makamancin haka bayani akan haka insha Allah ta'ala da fata Allah subhanahu wa ta'ala shi kare mu da jagora assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh in an kace ce da ilfi wanda an mai rauni ma'utamadi kuma wanda an ka dogara da shi wanda shi za ka la'akari da shi ka gina hukunci bisa ga kansa shine mu'tamadi don haka wannan sura guda biyu da muka yi to wannan na ƙarshe na ibn rushd shi za a yi la'akari da shi ba wancan na suhununu ba domin shuruhu na mu'tasar irin harshe. da kuma jawahirin ikilili sun yi bayani akan cewa lalle wannan kauli na suhununu yana da rauni duk da shi shine zahiri na mutasar din amma ba shi za amfani da shi ba kauli na ibn rushdin da kuma ibn al-qasim rahimallahu al-jami'a wallahu ta'ala a'lam wani ya tambaya guda biyu ta dai yake cewa idan mutum ya yi wankan juma'a shin yana iya amfani da wannan alwallar da ya yi ta wankan juma'a ya yi sallah da ita ko kuma ba zai yi ba ga ka'ida wajibi yana isan ma wajibi wajibi yana isan ma sunna amma sunna bai isan mu misali na farko idan ga janaba ga al'ada to idan aka yi wanka guda da niyyar su biya isan musu kaga wajibi ya isan wajibi haka kuma idan janaba ta kama mutum sai wankan janaba to anan ko bai yi niyyar alwalla ba to alwallar ta shige ciki wa an ilhada hadathil asgari wa illa minwihi amma tun da alwallah harin ce shi ba wankan juma'a sunna ne to ga ka'ida wankan na juma'a da alwallar da aka yi ciki ba za su yi samma yin alwallah wata samma domin alwallah wajibi ce don haka ko mutum ya yi alwallah cikin wankan janaba to ba zai amfani da wannan alwallah ba in cikin wankan juma'a ba zai amfani da wannan alwallah ba tun da ba ta wankan janaba ba ce sai ya taho ya yi alwallah ta daban sai ya sallah da ita wallahu a'lam tambaya ta ne wacce kusan an taba sa ta amma dai da yake an dade to shine bayani akan mutum na bin liman sai sauti ya yanke na sifika to a nan malamai daga cikin bayanan da suka yi shi ne idan ana karatu ne in kana jin karatun misali bayyane ke to daga nan za ka ɗaura daga inda ya tsaya sai ka ci gaba da karatu in ka ƙara karatun in sautin ya dawo sai ka ci gaba da bin liman amma idan har ka ƙara karatun sautin bai dawo ba har ka kai da yin rukuni ko dai wani motsi dai na farin nan, to ko sautin ya dawo a nan ba za ka sake bin neman ba ka dai ci gaba da ka kai dai kuma ta yi to amma idan bayyane aka karatu amma ba ka ci ko kuma dama a sarci aka karatu to a nan za ka dawo da karatun ka baya harko don baka san inda liman ya ba ya tsaya sai ka fara karatun harko idan aka kare gaba dai. hakan kai ƙarshe sautin bai dawo ba a nan ma za ka yi rukuni ka ci gaba da sallah ka kuma ko sautin ya dawo za ka bi shi ba wannan kenan in kuma sautin ya dawo bayan kayan wani mubin ma'ana wani rukuni ko sajada ko ni ka sake bi ne to sallah ka ta lalace don ka bi liman su biyu an fahimta don haka wannan dai shi tataccen bayani wallahu ta'ala alam na'am ya raka a hudu kowace attahiyyatu na. a raka a guda ta ƙarshe eh hmm. da zai ta biyu zai koma yin tahiyya hmm. to a nan abin lura tahiyya ta yi ta biyu daidai take aiko ta uku dai abba daidai ba ta hudu ma daidai take to haka yanzu abin za ka ce ya ƙara attahiyya ta guda kawai ta biyu daidai take ta hudu daidai take sannan waccan da ya da liman ta raka a ta farko ai zaman liman na don haka daidai shi ke don haka wagga ta uku kawai za a caje shi to a nan tare da wa shi ke ba shi da shi ke ba sai ya ƙarin zama to a nan ya yi ƙari wanda ya ƙari mai hukunci ne ba'adiyya ba'adiyya ɗaya zai ba haka sallah ta daidai take ba wata matsala yi ba'adiyya in ma bai yi ba yanzu ya kabbara har ma sai sun koya zuwa yin ba'adiyya ne ta ko an daɗe ba ta kucewa mata ma zakaran eh eh

in kun ka bi shi ga wannan raka'a sallar ku ta lalace don kun ƙara raka'a guda da ni da gangan ina fata kowa ya fahimci wannan magana gaskiya mulahaza babba babba ya yi tunani kwarai akan wannan tambayan kun san can inda aka ce za a bi liman ga wannan matsala da muke ga inda ya rige a nan ba ku yi ba ba ku yi sajadar ba to amma nan kun ke kun yi sajadat kun ga yayin da liman ya yi raka'a hudu ga gani ne an sa raka'a uku ce kun ko lokacin raka'a nawa gare ku hudu gare ku don kun rage kun yi sajada wa gade bari to anan sai ahamu to ga ka'ida zai tafi ya gyara raka'a nawa guda wa gade ban masajada ta farko to anan za ku yi zaman ninku ba za ku sallame ba idan kuka yi zaman nan ku bayan ya kare ta sai ya dawo ya yi muku sallama don kun ka sallame ka ne ne sallah ta lalace lalle ka yi tunani kwarai alhamdulillah ba su banta ba Eh eh sun ne a'a ga ka'ida idan an ka ci gaba da tafiya ba su yi ta ba zai zan liman na da raka'a hudu su ko suna da uku to shi ko ya raka'a hudu ai sallame wa zai to idan ya sallame ya sun samu kansu su ɗai don haka wannan raka'a da za su tun waye ai bayan liman ya sallame ne ka gane in sallama al-imamu hum ya tuna bi raka'atin haka aka ce to tun da liman ya sallame yanzu ba a cajin su da cewa sun yi wagga raka'a da aka bin su tare da liman bai kare sallah ba ai sai da ya sallame sun kazan sun rabu da wa da liman to sannan za su mai da wannan raka'a ne wace ha suna nan amma sai dai liman bai yi mata sajada ba kuma sun yi mai subhanallah to a nan ƙauli biyu ne akwai inda ba su yi sajada ba ƙauli na ibn rushdi eh, ƙauli na suhunun to ana an san za su bi shi yana zaune suna tsaye amma da ifin ƙauli ne amma inda sun karge sun kai sajada to anan za su bi liman daidai su ci gaba da bin liman amma ya sani shi ko yana da raka'a uku ha ga gani ne ta hudu ce su ko suna da raka'a hudu lahiya lau to a nan liman in ya sallame to sallah ce na iya lalacewa in an daɗe amma su ko yanzu lahiya lau komai ba su kabliya ba su badiya saboda babu wani lehi da suke yi da tun har kowace sajada da ya bari sun ke sun yi ta wannan shi ne in sun ka cika mu in sun ka yi ta dai eh, a za su shiga da bin liman nan za a yi daidai liman na zanne suna zanne amma duk da haka shi liman wa yana da raka'a ragin guda amma duk da haka ga sura za a ga suna tare da liman in yi abu su yi in yi su yi. amma ya an ƙare sallah gaba ɗaya ƙarshe to wasu suna da raka'a gudu shi ko liman ya ɗaiɗauke yana da gudu amma hakika ne nawa gari uku gari no haka ana bin liman raka a guda in ya yi ta shi kenan sallah ta yi in bai yi ta ba an ka ne sallah ta lalace na hmm, to harko bi ne za su yi in ma sun kai zamanin su su ko sallar su ta lalace in suna gurgunto dama waccan matsala tana nan ta yi insha Allah ta'ala to kaga anan sallar liman ta lalace amma ta mamu ba ta yi ne ba ba ta lalace ba dama akwai kori goma sha ɗaya Allah so na samu cimma inda sallar liman ta lalace amma ta mamu ba ta lalace ba Yeah. Hmm. eh mutumin da janaba ta kama shi mhm. eh. Eh. tambaya kai mutum ne janaba ta kama shi kuma yaji ana sallar su bayan sai kwanci ne kuma yakan kai hattara ma na rana sannan ya ranka salla ba ya yi salla ba ya ranka ta to anan ga ka'ida ko mai da janaba ya kwance yana da layi dai tukun don ita sallah tana da wata matsala hita batun wai ka yi ta lokaci ya hita duk da barin ta kai kai yi ta cikin lokaci ƙorarre ka yi haramun ga ka'ida in ma ka zace za ka rasu ba iya ka izuri ba dai idan ka jirkinta sallah to sai ka jirkinta ta kokar rasu ka gane to ba a yi ma uzuri ka yi laifi don me baka yi sauri ka yi ta ba cikin lokacin ta sai da ka jirkinta ta to bale ma da ka miki hakka ta yi wasu abubuwa ko don haka a yanzu dai gaskiya ya yi laifin ta sallah kai ya sake don haka abin da dai a hukunci shine ya tashi a lokacin da ake sallah yana da janaba to sai a diba idan yana iya wanka ba zai ja mai matsala ba to sai ya yi shi don yana jin sanyi ba zai hana mai wanka ba sai in sanyin zai jawo mai matsala to wannan yana da uzuri shikenan abinda zai yi a nan alwallah ita ko za ta yi taimama za ta yi alwallah a nan a nan alwallah taimama ta cire ma me alwallah don yanzu mai janaba in bai iya wanka ga sallah ta to ba zai alwallah ba ko ba zai yi ba amma zai yi taimama da niyyar ta ɗauke mai janaba kaga nan taimama ta samu wata maziya wadda ana alwala ba ta same ta ba don haka ya taimama din nan saboda uzuri amma ya sani bayan an ƙare sallah to shi kenan janaba tana nan wata dawo mishi don haka idan uzurin ya jaye sai wannan wanka in yayi wankan ba sai ya mai da sallah din ba saboda shari'a ta taimai rangwame ita ta sauƙaƙa mai kuma ba za ta caje shi da baya ba wallahu ta'ala ala niyan me har ma taimama sai kai ne cewa za ta doki ma janaba akwai bambanci da taimama wacce rashin alwalla ne da wadda janaba ce in rashin alwalla ne za ka yi niyyar taimama ga za ta doke maka rashin alwalla in janaba ce za ka yi niyyar wadda taimama za ta doke maka janaba wa man tayammama min janabatin fala budda min niyyatiha eh Hmm. ga jiki ne eh. a eh. ga ka'ida sai ya wanke duk abin da aga jikinsa kuma ya jaye waɗannan tuwayi domin su tuwayi matsalar su daban sannan matsalar jiki ne daban a bangaren habasi kenan Allah ta'ala alam sallu ala Nabi karim a'a ba ta ɗauke mai wanka ba ta dai dan ara mai wannan lokaci ya yi sallah bayan ya ƙare sallah janabar ta dawo idan sai ya wanka da baya kuma ba zai mai da sallah din ba sallu ala nabiyyin karim